الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسينا قوم مراتب تغيير المنكر akwai unwanin nan a naku? babu ko? to matakai na canza abu mummuna matakai na canza abu mummuna idan kai ana aikata mummunan abu to waɗanda matakai za ka bi domin canza wannan abun mummuna ya zama mai ya zama ma'arufi wa zalika yakunu taratan bil qalb shine adna manzila shi ne al manazil ko adna al maratib mataki na kasa na ƙarshe kamar yanzu misali a ce za a ba ɗalibai sun yi ɗaliban da suka yi wani abin arziki a makaranta sai a ce na uku daga nan kuma a zuwa ce na ɗaya na biyu sannan a zuwa ce na ɗaya to na uku eh, ba fa shi wannan baban da ɗan shi ya zai ce mashi na ɗaya kama shi ya zane shi ba tare da abin da za ka yi na ɗaya ɗaya kawai na ɗaya ya ka ke na ɗaya ya kama ɗan ke zane shi wani me da yi na dubu ɗaya ba kan shi ya ɗauka ciniki ne a tara kuɗi eh. to na uku shi ne shi shi mataki na ƙarshe wanda ya fi ƙasƙanci ne abin nan ya kun taratan bilkal ya zama da zuci Shi ne matakin mutum ya ga ana aikata mummunan aiki ba zai iya canzawa ba ya ji baƙin ciki a zuciyarsa ana saɓon Allah a inda kake amma ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya faɗi ba kila in ka faɗi a neman ranka to in ka ga ana yin wannan abin ka ji baƙin ciki a ranka ka ji baƙin ciki a ranka ka ji kamar zuciyarka za ta fashi لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان manzala suna ya ce wa laisa wa a zalika miskalu kardalatin min iman in mutum ya rasa wannan matakin ya ga ana saban Allah amma ba zai ji komai ba ba wani abu la yuqimu fihi sha'a kawai ba zai ji ko gashi ɗaya na tsigar jikin shi ya tashi ba tsiga ɗaya a jikinsa ba zai ji ta tashi ba Ana saban Allah kawai ba komai irin ababen da ake a makarantunmu manya kai ma matsayin da mutum kawai shi ma kawai ya zama siga a miya siga a kunu ya dilmiye kawai an cakuɗa zai jin kuɗi sai me wani abu ce har ma wani ya furta ya ce ba wani abu bane na shirya Wata taratan bil lisan mataki na biyu shi kuma shine da harshe kana da ikon da za ka faɗi to ka faɗa shi ma kuma da matakansa da matakan shi ka bambanta tsakanin nasiha da fadiha eh. ita an-nasiha tujdi wal fadiha turdi kullum idan kai wa mutum nasiha da ta cancanta ka masa to tujidi nasiha na amfani shi yasa da suka tashi tarifin abin da ake cewa an-nasiha suka ce iradatul ghairi bil khairi kawai ka nufaci waninka da alheri shi ake ce mishi nasiha shi yasa a yi hata a wajen kasuwanci in ka zo za ka yi za ka yi maka rahusa nasiha aka maka nasiha amma wal fadihatu turdi cin mutunci shi kuwa abin da yake haifarwa shine ya halakar ya sa a bata ba za a ci nasara ba hmm? to daga cikin nasiha mai kyau in ka ga mutum yana yin abu ka ware shi gefe guda da kai sai shi ka masa nasiha ta fi ita ce take tasiri al shafi ya faɗi wannan tinkin ya ce ta'ammudni bi nusfika bin firadi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أغضى السماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تضر yace in za ka yi mini nasiha ka yi mini daga ni sai kai ka nisanci mini nasiha a cikin mutane domin yin nasiha cikin mutane nau'i ne na cin mutunci ni ko ba zan saurara ba idan ka saba min wannan nasiha da na fara maka kai kuma ka min nasiha sabanin yadda na cika min kuma ka saba al'amurni na kai raki idan idan baka samu tsara daga gare ni ba wannan yana tasiri matuƙa amma kai da aka mana nasiha ka kalli abin da aka faɗa maka ko da shi na nasihu ɗin bai maka yadda ya cancanta ba imana domin ba zai zama maka uzuri a wajen Allah ba an yi wani an yi sallah ana sallah waya shi ke kuma kiɗa ne ana gama sallah wani ya ce habawa ne baka da tsoron Allah ne ya ce eh, ba da tsoron Allah kaga bai kamata ya ce haka ba shi wancan bai kamata ya ce mishi haka ba shi ma bai kamata ya bashi wannan amsar ba shi tashi tafi muni domin shi tambaya ya mishi wani ba ka jin tsoron Allah ne ka zo da kiɗa masallaci Ya ce a ina da tsoron Allah amma kuskure aka samu sai kuma bai kamata kaman haka ba a cikin mutane ka san abin da ya faru sai na sa ta a thailand na zata na sa ta a thailand ka taba ji in ba yau ba kaga shi ke nan an gama magana wani ba ka jin tsoron ɗaya eh, ɗin ba a jin tsoron allah kaga magana ta lalace mutum ya gyara mutum ya wanke gadon shi da kwata ce an zo an ga wani dan abu zanin gado kari an shimfida shi a gado sai aka ga wani abu mara dan kyau dan kadan a ciki shikenan kawai sai shi kuma ya dibo ya ci a dibo kawai ya dibo gwan kwata ko kika daya ya kwara irin kwatan nan kage me yi amfani ko kage bil lisan ce ba bil lisan in za ka mutum nasiha ka kalli ne ya cancanta ka duba wannan yaro ne fa mu'awiya ibn al-hakam an gama an yi sallah ana yin sallah sai ya atishawa nan karamin yaro ne sai ya ce alhamdulillah a cikin sallah sai sahabbai suka rika mashi haka sai ce ya za ku yi min haka na yi atishawa ne hamdala ba wanda ya ce min ba wanda ya ce min hamuka Allah kuma sannan kuna ce min in shiru ya ci gaba da magana shi a sallah sai da aka gama sallah ba kowa sai manzo ya kira shi sai ce sallah aikin Allah ne ƙur'ani ake karantawa a yi zikiri a ambaci Allah ba ya halatta a yi magana a cikin sallah daga yau in za a yi sallah ta kai magana a sallah ya ce kai ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'aliman min ce ban taba ganin malami a duniya da ya fi iya karantarwa fiye da annabi sallama ba ya ce ma sabbani bai dai kan ba wa ma zajara ne bai daka min tsawa ba ya ce bal na saha ne ya ce alheri ya faɗa mu sannan ga wancan bauyan shi ma da manzan sama ya ce ka a cuce shi ka a cutar da shi ya zo ya ba wani ba a masallaci nan kauye ne ya zo ya cire wandon shi kawai ya samu wani bangare na masallaci kamar yanzu muna karatun nan kawai sai wani ya zo kawai masallacin na a ce ya fi haka faɗi sai koma gefe kawai cire wandon shi ya wani sahabbai aka daka mai tsawa manzo sun ce la tu'zuhu ku cutar da shi ku bar shi ya gama bawalin shi ya gama bawalin shi a cikin masallaci manzo sun ce to ku je ku ɗibo ruwa ku zuba sai ya kira shi ya ce masallaci ɗakin Allah ne ba ya halatta a kazanta a sa kawai ne daga murya ce Allahumma hamni wa Muhammadan wala taham ahadan ba'adana sai ya Allah aljannan nan daga ni sai Muhammadu zaka sauran duk a sa su a wuta to kaga bin lisan shine ne suke cewa zuma ɗugon zuma na yin magani ɗugon zuma ɗaya ɗugon zuma na magance ciwo abin da maɗaci bokiti goma ba zai iya magancewa ba maɗaci da da mutane suke ban a ashe duk da ake ta mutuwa ashe maɗaci ne ke kashe mutane sai a ce mutum ciwon ciki ya kama shi kawai sai a ce sha maɗaci sai hanta ta lalace sai mutuwa mutum ya kama aman jini a shi maɗaci ne hanta ba ta san ɗaci to amma zuma fa magani take yi ga kaga ne wannan billisan harshe kuma wannan wallahi tarbiyya ce tarbiyya kamata mu makamu sannan a kula da mutane abin da za faɗin da za a matsalibin ilimi in ya zo ya wani shirman to ba shi za a mafa ƙauye ba a yanzu mutum ya zo nan bai da wayewa yadda za ka tarbiye shi ba haka in ko wani ya laifi a nan wajen yadda zan mushi faɗa ba haka ya kamata kai wancan ba Wadancan lallashin shi ake ana tarayyarsa shi ko wannan ya kamata a ce ya san wannan abu wa taratan bil yadi wani lokacin kuma a canza da hannu kana kallon talabijin sai aka zo ana wani abu na badala sai ta kashe adina bil yadi kenan kama kawai sai ka zauna kai a'udhu billahi a'udhu billahi asha asha kuma kana ta kalla <laughs> a tagiyar a rike maka hannu ne sai za ka kashe talabijin ko ka canza tasha sai dole sai ka kalli talabijin din talabijin yana asha asha asha kuma ya ci gaba da kallo hmm? to kaga biliyadi matakin farko manna na buga mana bisani mafi karanci ne na biliyadi din biliyadi ɗanka kana da damar da ka canza in yi mummunan abu ka canza da hannunka ɗanka sai ka haife shi almajirinka a makaranta domin lokacin da aka ba ka shi aka ce ka karantar da shi an ce ne allimhu wa ajib ka karantar da shi kuma ka masa tarbiyya duk karatun da za a yi shi kawai ya zama kawai sai dai a zuba karatu ba tarbiyya ba yi da amfani da wanda aka karanta din da duk karantar dukkanin su sai sun yi da na sani sai sun yi da na sani a rayuwarsu to kaga shine wannan sannan biliyadi waɗanda suke da sulta hukumiyya tanfiziyya masu authority gwamnati yadda ne shi ne abinda ake waituwa daga sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa inna Allah la yad'u bis sultani ma la yad'u bil qur'an Allah ta'ala yakan hana wata Allah ta hanyar sarki daya ko shugaba daya abinda ƙur'ani yi ta jan aya ba za a yi ba ai ta jan aya wani wani ka ja mushi aya ce ya kasa mai wani ya karyata ma kuma ga ya ƙara zunubi ya zunubi yake yi ka ja mushi aya ce ce ya ce bai ta ba hmm? to amma shugaba yana cewa kai kaza in dai shugaban gaske ne sai ka ga an daina shi shi فأما ƙalbu, amma canzawa da zuci fayajibu bi kulli hal kun ji malamin da yake canza mummunan aiki da zuciyarka ya wajaba a kowane yanayi baya halatta ana saban Allah amma ka ji a zuciyarka ba ka jin damuwa wallahi ba imani iz la darara fi fi'lihi domin ba za cuci ba in kai ka ji damuwa a ranka ana saba ma Allah imani kama ana yi kuma shi kenan ba ka jin komai kawai ka an haɗe an haɗe yanzu mutum da motar ka motar haya zai zo ya shiga yana tuka mota sai ya ɗau fasinja karfe fasinjan ya kunna taba sigari sigari shi kenan sai a ci gaba da tafiya yana huwa ma mutane kaga wannan ba ya wuce matakin da kalbi ma zai iya biliyadi sai wani haramun ne shan taba ba kyau sai na sha ba kuɗi na biya na shiga motar ba sai to ga kuɗi ka sauka sai ne ko kuma sai ka shiga motar kawai direba cin ya kunna sigari a ba kuɗin ka sauka ba dole ba zai dole sai ya sha taba a gaban ka ka ya kuɗi ya hura maka taba ya cutar da shi kuma ya saba ma Allah na ne ko ka je wajen aski kawai shi kenan a sa maka kiɗa yanzu ran nan fa wani wani ne irin ƴan kwakwaran nan azara fa ya azara wai amma a wai ya sa ya sa tafi shi ne sai na tambaye shi na ce masa na ce masa eh, ikon Allah na cikin azaren ne ka sama kiɗan suke ji shi ai wani zubin malam mukan ɗauko mutane ne a bayan bayan kayansu kuma mu ɗauko su a baya na ce ga rana kuma ga kiɗa in kuma ruwan sama ya zo ba za su iya kare kare musu ruwan sama ba a buɗe ɗan kwakwara ba kun gane ta ai irin mai mashin ɗin da mai babur da sai bodi sannan sai wanda ya kawo azara shi kuma sai ce ta malam dai a ji sautin dai a gari na cewa to su ji wucewa garin garin lalatattu ko to ji shi ne da ka dan ka ji damuwa a ranka kana saba ma Allah ba za ka cuta ba ko zai cutar da kai ba cutarwa a ciki wa man lam yaf'alhu falaysa huwa bimu'min duk mutumin da bai aikata haka ba to ba imani a zuciyarsa وليس وراء ذلك مثقال خ من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدنى د ن ى والنشين وفي كرنسي أ و أ ض يفروني إ وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة إ ي م ا ن ح باين ونن توباب قاير كوميا ta imani a cikin zuciyar mutumin da zai ga ana saba ma Allah kuma ya Ba baya jin komai a ransa kawai an zama daya an zama daya ba fa saban Allah da aka yi sabani a kansa ba saban Allah da an yi sabani a kansa wasu malamai sun halasta su kamar misali kage wasu na lado da shi, abin nan kai abin nan eh, shitranj ba a annar da shir ba shitranj ludo irin kwakwakwakwak ɗin nan da ake yi da abin nan chest ne ko to shi ga malamai sun yi sabani a kansu qadiman wa hadisa to ba shi ba amma kauli rajihi ba kyau lido ba lido ba kyau ni amfani shi can da wai hujjar da suke faɗi wai ana koyan da barbarin yaƙi a ciki saboda ai da sarki ne su abubuwan da sarki ne da mayaka da can gidan da can gidan to shi yasa wasu malamai sai suka ce ba laifi a yi amma zari'a ce zuwa ga caca sannan bayan kasancewar lido zari'a zuwa ga caca tana hana sallah lido na hana sallah to nawa ka sha ganin matasa ka zo wucewa ka ga suna yin lido ana kiran sallah har a je kai sallah ka ga ka gansu suna kayan sannan din da ake yin lidan nan mafi yawanci za ka ga sai kai kuma ana wasu wani saban Allah a wajen in ka tafi yin kasashen laraba almakani ake yi irin social centers makahi ƙarshen lalacewa kenan mutum ya je a sha shisha a wajen a sha wiwi da a ake yi kaga mafi karanci ce ku saɓan allan da aka yi a kan haramun ne mutum ya ji ana yin su a zuciyarsa ya ji kawai bai jin komai a zuciya shi ba wata damuwa shi ne bahaushe ce ko a jikina wai an tsikar ka kausa ko a jikin shi bai ji komai bai jin komai to kun gani wakila ibn mas'udin mammayitul ahya'i aka ce mai ibnu mas'ud radiyallahu anhu mammayitul ahya'i ko mammaitul ahya'i waye matacce amma a cikin masu rai ku ji wannan magana wane ne matacce mushe ba a ce mushe hmm? mushe a cikin masu rai فقالت يتي الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا wanda وانت بايا gane abu mai kyau sannan baya musu abin da yake mummuna wanda ta zo wucewa kaga ga wasu suna karatun qur'ani yan baje an ta'arifa ma'rufahum ai ka gane cewa abu mai kyau suke dan tsaya Allah kan da assalamu alaikum Allah muku albarka Allah muku albarka Allah ya sa alqur'ani ya cece mu ku kaga wannan ma'aifatul ma'arufi a gefe guda kuma ka zo wucewa ka ga wasu suna su suna caca ko suna shan wiwi kaga in ba za ka iya ce musu kuma ba ka ji bakin ciki alal aqall ma da su ga kai haka kai haka ko ta ba ka ga mutum yana sha sigari kai haka yana ba ta haushi kawai sai kai haka ka shi hancinka kuma ya kalle ka ka kalle wato da kai ne wala yunkiru munkiran baya iya baya kin abinci a zuciyarsa to wannan shine maitul hayayi mushi a cikin masu rai وهذا هو المفتون والنشين كتنني الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا shi ne wannan wanda fitina ta shige shi wanda aka siffanta shi da cewa zuciyarsa kalkuzi ta zama kamar koci shi ne alkuz alkub shi ne alkuz mujahiyar kofi a kite in aka zuba mashi ruwa ina zai je ƙasa ko zai ɗibi ruwa duk abin da aka zuba ƙasa zai to zuciyar mutumin da zai ga ana saba ma Allah ya ji kawai ba komai kai ba abin da ya dame shi fi hadisi Huzaifa ibn Yaman a wannan mashhurin hadisin na sayyiduna Huzaifa ibn Yaman eh, wanda manzala ta sama ya ce zukata kala biyu ne hadisin tu'radul fitanu ala alqulubi كعود الحصير كالحصير عودا عودا فكل قلب أشربها نسكت فيه نقطة سوداء وكل قلب أنكرها نكتت فيه نقطة كنقطة بيضاء حتى تسير القلوب على قلبين انا أبيض مثل الصفا وعلى أسود مغباد الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا تشيني حديث mutum yana kallo ana sabon Allah su bai jin komai a layi a layi fa za ka ga ana yi wallahi wani a bayan gidan shi za a zo ana shan wiwi kango yana jin wari na dawowa gidan shi wai ba zai iya zuwa ya ce komai ba a bayan gidan mutum za a zo ana shan wiwi wasu wallahi wasu ya kai mu a wannan al'ummar tamu a kofar gidan mutum zai zo ya ga yan wiwi suna shan wiwi shi ke ne zai wuce kana cikin barazana wani mutum da ya taba karatun masanin security masanin ya ya taba rika chief security officer na wata poli a nan Najeriya muke magana da shi yake ce min ya ce min malam wallahi duk inda na ga wiwi sai na bincike in na ji warinka sai na binciko duk inda ake shanta ya ce saboda in dai aka sha wiwi a wuri to zina za ta zo sata za ta zo ana nan wata rana sai an yi kisan kai a wajen sai na ce masa wannan magana ta ka hadisi ce hadisi ne ka fassara amma baka san shi ba kila ban faɗi ba a gaban shi na ce bai san shi ba Allah za ka yi ji wannan karatun. Kamar ya ji ma ba zai damu ba. na ci hadisi ne a fassara na manzo Allah ta sallam da ya kira alhamru ummul khaba'is ita giya ita ce hamuru haka bahaushe ma ya ce ne uwar laifi to duk abin da za a sha a ya kawo ma da ɗan adam ƙwaƙwalwa wallahi al'umma sai faɗa da shi wallahi al'umma sai faɗa da shi idan aka yi sakaci da wannan abin to duk wani sabon Allah da kake sani sai ka san shi da wanda baka san shi ba wallahi sai a rike shi yasa duk cikin mutum yana shan wiwi ko yana shan wani abu na maye sai ya zo ya zama mutumin banza duk kirkin da ka san yana yi sai ya daina yi na baka wannan assignment din in je mutum ya fara zuƙar wiwi ko yana shan giya to duk alherin da kasan yana yi sai ya daina ba zai ma alherin nan ba tun yana gaida jama'a ba su bane aka ce a ce biyayya kamar dan wuri ku ji wani abun banza wani kar magana ai bai ba wai ladabi da biyayya kamar dan wuri ku zai dawo kai da yake ma ladabi da biyayya nan ya dawo kuma kuna hohoro da shi to daga ba abun wasa ba ne wallahi al'umma bai kamata su wasa da waɗannan miyagun abubuwan da suke zama mutane bala'i mata da maza mata da maza a wasu garuruwan shaye-shaye suke yi yara ɗan ƙanana wani yaro daga bibiyan shi shekaran jiya hankali na tashi na kasa bacci shekarun shi goma ila wasu kusan gani an sassa an yi shiyarin a wasu groups na whatsapp wallahi in ka kalla sai hankalinka ya tashi yaran nan shekarun shi goma in ka ji miyagun kwayoyin da yake kaɗa da bakinsa yana sha wallahi hankalinka zai tashi waye koya maka ya faɗi sunan wani ni ba zan iya na manta sunan shi irin sunayen nan ka ji wani cizo sunan shi ka ji wani sunan shi hadari ka ji wani sunan shi hadari irin su dai shi ya koya masa ya haɗu da shi wai suna neman irin abubuwan da na baban boda in wannan sana'a ta banza da iyaye ke cin amana 'ya'yansu su kyale su yaro ya abin bola yana tsince-tsince da mayan ƙarfi, duk abin da ya gani ya ɗauki. to daga nan ne ya zo ya koyi wannan wannan shaɗanin mutumin wannan shaɗanin ya nana mishi wannan wallahi miyagun kwayoyi ku saura ku kalli wannan bidiyon hankalin ku zai tashi da ba su kyauta ba ya kamata su za a hoton yaron ba ya kamata su sa mishi irin dan abin da ake ce abin da fuskan mutum domin ana masa fata har yanzu akwai akwai dama da yake da shi shekarun shi goma an zalunce shi shekara goma ba kwayar da yaran nan baya sha wata al'umma ce wannan al'umma shekara goma shekara goma ya kamata irin yaran da sun san gabansu ma irin yaran da ba su iya gane su maza ne ko mata ne shekara goma wanda yanzu da abubuwa suka fi yadda suka kama dan shekara goma da zai gane shi namiji ya shekara goma ba ta gane ita mace ce to amma wai wannan yaron ne aka zo aka sa shi a cikin wannan bala'i in ka gani sai kai kuka in kana da imani shekara goma duk kwaye duniyan nan wallahi ni ban taɓa jinsu ba kawai shi ɗan kan da ke tambaye shi yana ba da yana faɗin sunan yana faɗin sunan suna ma da lugar sashi duk wata ƙwaya sunanta da aka rubuta to suna da wani suna kuma da suke sawa ashe wai yanzu sun yi kannuni shi gaban su ya kai na mai haƙe rijiya sai su kalli wani shahararren ɗan ƙwallo sai su kalle shi da irin yadda take juya ƙwallo sai a kalli wata kwaya yadda take juya ƙwaƙwalwa sai a sa mata sunan shi kamar yanzu can da ake ce mutumin da ya iya yaudara a ce mishi maradona to haka suke yi yanzu ɗan ƙananan ya shekara goma akwai tashin hankali a cikin wannan wannan wallahi in kana rayuwa a cikin al'umma ka ji irin wannan zuciyar ka bata tashi ba hankalinka bai tashi ba ka ji bakin ciki yana neman ya kashe ka kana da matsala a imanin shekara goma an ci amana wannan yaro ko maraya ne ko menene al'umma na da laifi wanda suke da laifi na farko in yana da iyaye su ne iyayen shi sannan hukuma hukuma sannan sauran membobin al'umma da ba za su tashi su hana irin waɗannan abubuwan da inda suka gani Allah shirye mu Allah kare mu Allah kare mana zuriyar mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye matasan mu ya Allah ka shirye matasan mu Allah ka dawo da su kan hanya ta daidai ya Allah waɗanda ba su afka cikin irin waɗannan musulmi ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare su waɗanda suka yi nisa ya Allah ka dawo da su kan waje bai madaidaici wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah